duniya muna da sarakai da yawa kowa na da sarki sarkin hausawa sarkin eh, zabarmawa sarkin dandawa sarkin busangawa sarkin mosawa sarkin farfarawa sarkin ga zai yare barjam da yawa kowa na da sarkin shi bayan haka kowane gari duniya muna da sarakai ghana na da sarkin shi america na nan da wasu ne su fafawa allahu akbar ranar kiyama za mu ga wayanda suke superpowers wanda fawa ke hannun shi insha Allah ko Russia ne ranar kiyama za mu ga wayanda suka fi suke powers Hannun su wane ne mai fawan nan duk sarakan duniya duka gobe kiyama Allah shi ne maliki yaumiddin sarki mamallaki a ranar sakamako aka ce yaumiddin ranar tashin alkiyama ai ranar sakamako kenan addai ranar da Allah zai biya kowa ranar biyan bashi Allah ce zo duniya ke aiki in kin zo kiyama ya biya ki to wannan rana shine sarkin da zai biya wannan bashin nan Allahu akbar zai biya aikin da kika aikata zai saka aikin da kika yi Allah ce yi sallah na baki aljanna yi azumi na baki aljanna yi sadaka na baki aljanna yi zakka na baki aljanna ki haji na baki aljanna yi biyayyan auren ki na baki aljanna duka Allah miki alkawarin shi daga nan shi sa sai an kai gobe kiyama sai Allah ya biya dai ana biyan bashi yar uwa ke ma biyar bashin yar uwa ke tun duniya tun baki kai lahira ba fa domin ranar lahira kuma Allah ya biya shi ke ma kin biya wasu in kin ci shi daga nan baki biya ba kin kai kiyama kin biya da yawa sun ci bashi duniya nan sai a ce musu mu saya ma gobe kiyama wai e a saya ma kiyama yar uwa kin san ko yaya kiyama take a saya ma kiyama wai an yadda a saya mai kiyama kin san yadda kiyama take kin san sananin da ke cikin kiyama kuwa kika yadda nan duniya gobe kiyama wani aiki zaki ki je ki biya ke kin yi aiki daga nan kin yi sallah kin yi azumi kin yi zakka kin yi sadaka kin yi reno kin yi wa kin yi wa kika yi kika kai an kika kai gobe kiyama Allah zai biya ki ya ce miki to aikin da kika yi in ya ce ki ya duka yanda yake so shi ce shiga aljanna to ke yar uwakin da zaki ci nata kika kai kiyama na yaya zaki ki biya ta gobe kiyama me zaki sayar wurin wani kaya zaki ce da shi wurin nan a ranar da zaki tashi sirara kaya komi ma ba shi jikin ki yar uwa me zaki je ki biya wannan rana subhanaka ya rab yan wayen mun ci bashi yan uwayen mu duniya mu biya ina masu cin bashi ba su biya kin ci amanan yar uwarki kin sai kayanta bata biya ba ki biya ba hankalinki kwance wata ta bi ta bi ta bi ta gaji ta bar ta ce wallahi na bata ai gida biyu ne in mun kai kiyama mun biya ta biya sai ki ji dadi kuma wa an ce kiyama wani aiki zaki ki ki biya gobe kiyama in kin ci bashi biya daga nan duniya domin akwai ranan biyan bashi ranan da zaki je ki kai gobe kiyama kin biya da aikinki kin biya da ki kin biya da ki kin biya da ki aiki domin wannan ranan nan wani bai yafe ma wani kowa na kalacin aiki ne shi sa ba ta sidinta da ke hannunki ba ta dolanta da ke hannunki ba ta riyasinta da ke hannun riyas da ke hannunki tun ranan da la bai'un fi'in wala hullatun wala shafa ranan da ba sai da sesuwa. tun da Saul. saboda shi Allah ya biya mu gobe kiyama yaumiddin maliki yaumiddin ranar biyan bashi ranar Allah zai zo da sarautan shi yan waye mu ji tsoron Allah da wannan rana wallahi kiyama ba, ba batun wasa ba kiyama ba fajen wasa bane. ne ranan kowa ya yi shiru mala'iku na saye aljannai na saye an kewaye mu mutane muna saka mala'iku eh, eh, eh, aljannai na kewaye da mu mala'iku na kewaye da mu ranar danan Allah zai yi tambaya kamar da maluma suka ce mana ranar da Allah zai yi busan kafo yau matar jifin rajifa uhar rajifa ranin da Allah zai yi busan kafo kowa ya mace komi ya mutu a ranan nan kowa ya mutu Ranan busan kafo ranar tashin kiyauma za a yi busan kafo komi ya mutu ko zai zo ya saura mala'iko mala'ika a jibril da mala'ikan mutuwa da israfil shi allah ya tambaya kaman waye saura sha ce sauran mala'ikan mutuwa ya ce sauran eh, mika'il da israfil da jibril sha Allah ce to ka karbi ransu israfil da shi Allah ya karbi rayukansu shi Allah ya mai sauran washe ce sauran jibril da ni bawanka mai rauni mala'ikan mutuwa kenan sai Allah ya ce to karbi ran shi ma jibril sai a karbe shi bosun dukkan mala'iku kenan shi Allah zai tambaya sauran wa ce ce sauran ni mala'ikan mutuwa bawanka raunin ne sai Allah ya ce to ka fidda ran kanka kai kuma yau ya fidda ran shi wannan rana ya rabu subhanaka ya Allah shi wuri ya yi shuru shi saura Allah shi shi yanzu Allah yana tambaya لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم شروا فلا تسمع إلا خمسة شروا sai Allah da kanshi ya zo ya ba kanshi jawabi ya ce lillahi wahidil qahhar Allah na tambaya to yau wake da sarauta ina sarakai wake da sarauta yau shuruwa zai ta kowa ya mutu kowa ya mutu kowa ya mutu shuru Allah ce yau sarauta na Allah ne wanda yake shi kare kuma mai iko yar uwa akwai mai iko gobe kiyama ki tuci yar uwarki ranan judgment kenan ranan da za a ci bara ran da ba a zalimtan kowa ran da ba a cuta da sauri yar uwata duk hanyar da aka ce cuta ne guje shi bai shi kama Allah shi ne yi abin da Allah ke so shi ne domin akwai ranan nan ranan da Allah zai biya bashin mu kenan ranan da Allah zai yi tambaye abun da muka zo muka aikata cikin rayuwar duniya action shi kenan tukuna Allah zai bar a zubo ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce an ce kwana arba'in ne ko shekara arba'in ko wata arba'in wallahu ta'ala alam tukunan Allah zai kuma bari ya aka zubo ruwan sai mala'ika israfi eh, eh, eh, mala'ikal maut ya tashi sai ya tashi kuma ya fura kafo sai kowa ya tashi tukunan yanzu an tashi ana sai tukunan yanzu za a je judgment za a ce a yi hisabi shi sayan uwaye na harka na gabanmu magana na gabanmu hisabi na gabanmu sayuwa gaban allah yana gabanmu